Yau da gobe shirin matasa ke muku lale marhabin da wannan maraicen litinin goma sha shida ga watan Nuwamba a nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com har wa yau ta amfani FM a birnin Yamai kasar jamhuriyar Nijar masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Wai shin masu yin amfani da ƙabilanci da ɓangaranci da addini suna raba kan 'yan ƙasa me manufarsu? Me suke son cimma? Kuma me yasa har yanzu jama'a sun kasa raba kansu da masu irin wannan aƙida? Shugabanci nagari da zaman lafiya da ci gaba na iya samuwa kuwa ta hanyar haddasa ƙabilanci da ɓangaranci? Duk inda aka haddasa ƙabilanci da bangaranci to ba za a samu cigaba ba dama an hakan mutum ya fara neman irin wayannan hujjojin a neman shugabanci to kai ka san ba zaman lafiya yake so ba yawanci masu cusa wayannan akidun ba wai suna yi don cigaban al'umma ba ne zauren matasa na ta da muhawara akan wannan matsala ta cusa ma jama'a kabilanci da bangaranci a zukata domin a raba kansu a kawar da hankulansu daga kan abubuwan zaluncin da ake aikatawa a ƙasa za ku ji muhawarar a cikin zauren matasa Me yasa yawancin shugabannin al'umma ke kawo rarrabuwar kan jama'a? Duk da da je ka shugabanni suna kawo rarrabuwar kan jama'a, gaskiya ce da tsayar ba. Duk maganan shi ne a samu shugabanci na gari. Ba shugabanci na gari haɗin kasa da zai yi ba. Dole ne ya kasance an ilmantar da mutane. tambayar cewa a ganin ku ta yaya za a samu zaman lahiya da shugabanci na gari idan ana iya raba kan matasa ta hanyar bangaranci da kabilanci da rashin haɗin kai musamman ma arewacin Najeriya. Za ku ji amsoshin tambayar nan da ma duka sauran abubuwan da muka bayyana a baya a cikin yau da gobe shirin matasa. To Jamila kahin mu kai ga tambayar mu eh, a wannan mako abubuwa da yawa sun faru a duniya Najeriya Niger fari gaskiya to me yahi daukan hankulan jama'a ne kan ko kuma wani iyawa a kahohin sadarwa kamar na su Facebook Twitter haka kwarai da gaske Halima kin san kamar kika faɗi cewa abubuwa da yawa sun faru kamar baya ma a Paris To abin da ya faru a Paris gaskiya mutane sun tattauna wannan batun sosai inda ma an ce wajen sama da mutane 120 suka rasa rayukansu wajen kuma fiye da 300 sun samu rauni. amma mutanen Najeriya da suke kafofin sada zumunci na Twitter ma mafi yawancinsu ba su mm. ji daɗin yanda su a ganin su kamar an zuzuta abin da ya faru a Paris saboda har an nuna kamar ran waɗanda aka kashe a can ya ran misali na 'yan Najeriya da ake eh. ta kashewa. Don sun ma kawo maganar abin da ya faru a Bama da Buniyadi duk you know, yanda um, rayukan mutane duk aka kashe su to don haka suka fara a hashtag Pray for Nigeria to shi ma ya samu karbuwa sosai inda suka ce to tunda dai ba za a ji tausayin su ba su bari su fito fili su mm, nuna nasu damuwa wannan abin da ya faru a fari ya bude musu ido sun fahimci abubuwa da dama kuma gaskiya sun nuna bacin ransu ga shugabannin su saboda sun ce idan shugabannin su su nuna sun damu da su ba ya za a yi duniya ta kuka da abin da suke sosai yanzu haka na ina tabbatar miki shugabannin kasashen Afirka da yawa suna fama da matsalolin su amma zaki ga sun je kasar Faranshi su sun je su gaisuwa sosai idan muka karkata kasar jamhuriyar Nijar kuma a Jamila abin da ya faru tsohon prime minister kuma tsohon shugaban majalisar dokoki Hamma Ahmadu shi ma ya koma gida mm. bayan ya yi shekara ɗaya na gudun hijira a ƙasar shi yana sauka aka kama shi. Tofa. Yanzu haka yana wani wurin da ba wanda ya sani. Kuma a mm. fagen siyasar Nijar da abubuwa da yawa suna ta faruwa kamar sabbin jam'iyyun siyasa. Mm. Misali akwai jam'iyyar MPR akwai kuma cpr waɗanda duka sun hito kuma sun tsaye da 'yan takararsu mm. abin da ya faru kenan a fagen siyasar jamhuriyar nijar sai kuma ta whatsapp da akwai kungiyar da muka yi magana a kansu na ga sun fara yi kamar kowane sati ran lahadi zaki ga sun ɗauki twitter da karfi to wannan karan dai su ne wanda ake kira arewa activist forum din nan to jiya dai sun yi muhawara akan hashtag educate arewa game da wai ilimin arewacin Najeriya to sun da akwai maganganu da yawa da suka yi ta yadda za a tallafa wa ilimin arewacin Najeriya. Mm-hmm. To Allah ya kyauta sai ina Jamila. To yanzu kuma tambayar mu ta jiya ne muka ce muku a ganin ku ta yaya za a samu zaman lafiya da shugabanci na gari idan ana iya raba kan matasa ta hanyar bangaranci da kabilanci da rashin haɗin kai musamman a arewacin Najeriya. Tambayar mu kenan a gare ku kuma ga yadda kuka amsa ta Facebook. Idan ana son zaman lahiya a samar da aikin yi ga matasa a gwamnatance, sannan a buɗe masakunmu. Hanya guda ce ta samun abin sawa a baki a Najeriya wato siyasa. In ba ka yi ka zama yaron su ko yunwa ta kashe ka. Sako daga Yahaya Yusuf. A gaskiya babu wata hanyar zaman lafiya mai ɗorewa da ta wuce haɗin kan matasa, domin kuwa idan babu haɗin kai ga mu matasa, to ba arewa ba kaɗai har ma ƙasa baki ɗaya ba ta zama lafiya. amma yau sai ga shi wasu ɓata garin shugabanni na neman tarwatsa zaman lafiya tsakaninmu matasa sako daga yahuza sa'idu bky kakihu ni dai na ɗora duk wani alhakin tashin tashina na ƙabilanci ko ɓangaranci a tsakanin matasa a wuyan 'yan siyasa domin su ke amfani da wannan dama a yayin yakin neman zaɓe su cusa wa ƙabilansu ko ɓangaren saƙidar banza don haka sai an fara magance wannan mummuna aƙidar a tsakankanin 'yan siyasa kafin a samu haɗin kai a tsakanin matasan Najeriya. Sako daga Abdulkarim Hassan Macina. Salam yau da gobe gaskiya sai matasan mu sun fasa shaye-shayen ƙwayoyi kuma su je su yi karatu mai zurfi. Sako daga Mamman Sani Erogan Zindar Nijar. Yau da gobe ku a nan ita ce, ba za a iya samun shugabanci na gari ba, haka kuma ba za a samu zaman lahiya ba, ballantana haɗin kai, ganin yadda matasan za su tashi da wannan aƙida da aka zuba musu ta ɓangaranci ko ƙabilanci ko na addini. ga shi kuma babban abin takaici wata rana kuma matasan ne shugabannin gobe, da fatan za a gaggauta gyarawa don samun zaman lahiya da ci gaba. Sako daga Sade Sa'idu Daura. hanya ɗaya ce ita ce a yi adalci tsakanin kowace kabila shine zai kawar da ƙabilanci tsakanin matasa sako daga mustapha lawal bulkacuwa yau da gobe lallai ilahin idan har ya kasance babu haɗin kai ga matasa to babu yadda shugaba zai ya ba wa kowa hakkinsa watan dai shine allah ya haɗa kawunan mu amin sako daga umar miyatti allah shangom Tabbas 'yan siyasa na taka rawa a lokacin yakin neman zaɓe da kalamai masu sa rarrabuwar kawunan al'umma a Najeriya. Hanyar magance wannan matsala kawai a daina siyasar nuna bambancin addini. saƙo daga Adamu Jumba Adamu Madara, Jihar Bauchi. VOA wannan zance naku ku gyara shi. Arewa kanmu a haɗe yake babu wani rabuwar kai a Arewa. saƙo daga Aziz Isiyaku. hakan za ta iya samuwa ne kawai ta hanyar yin adalci ta ɓangaren shugabanni tare da sama wa matasa ayyukan yi sako daga jabir jafar malumfashi ya kamata matasanmu su san ciwon kansu su daina bari ɓata gari da 'yan siyasa suna amfani da su wajen aikata zunubai don kai da kai kai ne zaka sha wahala kuma ya shahi 'yan uwanka ya kamata matasa su nemi ilimin addinin musulunci da na zamani domin amfaninsu duniya da lahira. sannan su san ciwon kansu domin waɗanda ke amfani da su wurin aika-aika duk ba su saka 'ya'yansu sako daga sa'adatu precious a ganina mu matasa sai mun san darajar mu kada wani babba ya baka kuɗi ka aikata wani mummunan abu da kuma mu zama masu ƙauna a duk inda muke mu daina nuna bambancin addini ko siyasa a zamanmu idan muna iya ƙaunar junanmu kamar 'yanci rani ai ba matsala domin in kana kudu in ka ji wanda ke magana da hausa sai ka ɗauke shi ɗan uwanka ne ko shi ba ƙabilarka ba ne ko ba addinin ka ba to idan muka yi haka zaman lafiya za ta kasance a ƙasar mu sako daga diamond indirimbita joseph Yanzu lokaci ne na muhawara a zauren matasa, kuma saboda mahimmancin abin da ake tattaunawa a kai ya kamata kowa ya sa kunnen basira ya saurara domin batu ne akan zaman lahiya da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa musamman da yake akwai masu amfani da ƙabilanci da ɓangaranci da addini suna raba kan 'yan ƙasa. To ko me manuwarsu me suke son cimma? Hassan Maina kai na ne jagoranci wannan muhawara tsakanin Hassan Gimba Ahmed da Dr. Muhammad Kabir Al-Zubair. Shin ma da farin harko ana iya kafa shugabanci na gari a inda ake amfani da kabilanci da bangaranci? To bi zai taɓa yiwa a samu shugabanci na gari ba. Domin duk inda aka haddasa kabilanci da bangaranci to ba za a samu cigaba ba domin al'umma kullum suna yakan juna suna fada da juna ba za ta ba samu shugabanci na gari ba. a dr azubair me za ka ce akan wannan tambaya tunda ka riga ka ce an kawo kabilanci da bangaranci kaga ai magana ta kare dama an haka mutum ya fara neman irin wayannan hujjojin a neman shugabanci to kai ka san ba zaman lafiya yake so ba mm. yana son kansa ne idan abin da zai samu to da jama'a kuma kaga ga da yake kasa ga akwai talauci akwai irin ababa irin makamancin haka da an kawo masu wannan magana sai kaga sun bi don suna ganin ah, wannan aishi shi an nasu ne eh kuma zai musu abu kuma alhali ko da yake ma an ka dubu tarihi duk wanda suke musu wannan abun ba abin da suke masu na alheri ta bangaren shugabancin ma mm. amma mutane har yanzu ba su daddara ba mm. sai a sake dawowa a sake musu wannan yaudarar mm. sai su sake bi to kuma me yake ka haka ni ana fahimtar rashin rashin wayewan duniya rashin eh, ilimi wato fahimtar ilimi ta zaman ya kamata da kuma yadda ake zamantakayya da tsakanin mutane yadda zai kawo ci gaban al'umma ka gane in aka yi haka a duk ka kasashe ko a kasashen turai kasashen da suka rungumi baki sun fi samun ci gaba fiye da wanda ba sa yi to bare ma mu nan muna tare kai kana ga wanda zai taimaka maka da zai abin gadin gyara maka rayuwa sai ka ce zaka bi wanda kabilar ku guda ne ai ba wannan to kaga wannan shi sa nake abin da ke nufi da rashin ilimi don tawaran gaskiya ne a sagin gimba kabilanci da bangaranci wanda irin tasiri suke yi dangane da koma baya a zaman lafiya musamman tsakanin al'umma to ai ba karamin illa suke yi ba yanzu yau za ka ga kusan jihohin arewa ɗaɗɗe ne za ka ga babu fada tsakanin wannan kabila da wancan kabila ko kuma wannan bangare da wannan bangare domin an riga an cusa wa mutane kuma kamar yadda kowa ya sani yadda ma shi wanda ya magana ka da zu dokta ya faɗi yawanci masu cusa wayan nan aƙidun ba wai suna yi don ci gaban al'umma ba ne yanzu idan ka duba tarihin almundan hana da cin kuɗi da rashawa a najeriya ba za ka ga kabila ɗaya ba ne suke yi za ka ga duk ƙabilun najeriya wanda suka samu kansu a wajen za su haɗa kai su ci idan kuma ma mukami ne na siyasa za ka ga duk sun haɗu kowane kabilu su wai yanka sa kenan wajen rabon nama su raba daidai kansu to amma wajen rabo shine kowa sai ya dawo gida ya ce wa al'ummansa karka yadda da wani kabila kaza ne karka yadda da wani kabila kaza but abun takaicin shine wani lokacin ka tsaya sai ka ce to a shi najeriya din tun ba ma mu arewa ba talaka fa shine makin kansa yanzu a jihohi da dama za ka ga kan cewa jama'a suna kuka da gwamnatocin da ke kansu amma kuma sun zaɓi wannan gwamnoni wai don ƙabilansu ne amma kuma babu abin da yake tabuka musu na ci gaba yanzu zan baka wani misali da wata jiha ba zan kira sunanta ba amma jiha ɗin tana da lokal gaman wajen goma sha bakwai an yi zaɓen nan da aka gama gwamnan da ya ci zaɓe wai eh, jama'an lokal gaman biyar ba su zaɓe shi ba ba 'yan kabilansa ba ne yanzu na an biya albashi amma babu wai na lokal gaman guda biya to su kabilansa kansa ma waɗanda suke da hankali da wayo da tunani da hangen nesa ba sa jin daɗin wannan abun domin zalunci ne karara so wannan kabilanci din nan da shugabanni suke yi zaluntan jama'a suke yi kuma matukan wannan ci gaba ba za ta ba samu ci gaban da ya kamata a samu ba mm. ah, dr azubar idan muka duba kasancewar matasa su ne kashin bayan kuma menene da ake na rayuwa me yasa kake jin suke yarda ake amfani da su musamman abin da ya shafi bangaren kabilanci da bangaranci eto eh ai wannan magana ita ce magana da na yi ta farin farko cewa rashin rashin wayewan kai ne da kuma rashin ilimi yanzu ka duba ma makarantun namu da za a koya musu abubuwa yadda duniya ta dosa babu su domin ba koyarwan kirki ai malaman ba san ba masu malaman wanda suke kalilan da suke wurin ma ban san ah, abin da ya kamata su koya ba misali yanzu na je a Najeriya yawancin makarantu na secondary da fara ba a koyar da tarihi to ka san ko wanda bai san tarihi ba mm. a ka san yana cikin duhu kuma eh, bahaushe ya ce eh, rashin sani ya fi dare duhu mm. tunda baka san abin da ya wakana baya ba a ka san ba za ka iya a dokan matakan da zaka maganta shi don kare sake faruwa ba mm. to shi yasa kake ganin da ababen da suke suke ta dawowa yanda shi malam ya faɗa sai kaga an wanda suka zaben ya sake dawowa ya sake yoduran su yanzu ya kamata a ce a Najeriya mutanen mu na arewa da talaka ai sun fahimci cewa to wayannan mutanen da suke zuwa su kawo musu gishiri su kawo musu kaza ba don Allah da annabi suke musu ba amma koya aka yi sai ga kuma su za su sake bin bayan su to kaga mu da talaka ma yana da nashi matsala hmm. bai bayan cin su yan siyasan da suke zuwa suke yaudarar ta kasan karin bayani kuma kan wannan eh. shine su jihohin arewa din nan shugabannin su sun cusa abinda a turanci ake kira kalca na talauci da jahilci hmm. don hakan nan makarantun wajajen zaka ga duk a kashe suke idan suna nan yaro sai ga makaranta bai san ma me ya koya ba su manyan 'ya'yansu duk suna karatu a kasar waje talauci kuma za ka ga shi talaka din da nace shi ma yana da matsala sai shekara hudu yana tsine gwamnansa kan ba aikin da yake mishi amma da yake an cusa mishi talauci karfi da yaji in aka je zabe za ka ga wani ma har ganye yake dorawa kansa sai a bashi naira ɗari biyar sai sake zaɓa wani azalumi ya gwammace koma eh, shekara hudu yana zaginsa akan ɗari biyar kuma wannan sai ka tuna mun wani wani malami na a jami'a farfesa ologun nika inda yake ce mana lokacin muna karatu yake cewa a najeriya babu in reality babu wani kabilancin da yake faruwa fase sai dai kullum su shugabanni na suke amfani da kabilancin da bangarancin domin biyan muradin kansu biyan bukatun kansu yayin da suka samu shikenan haɗa kai a ƙasa ɗaya al'umma ɗaya in ba samu kuma ana da nemo ana da nemo to dokta idan muka duba irin waɗannan abubuwan wace irin rawa matasa ya kamata su taka domin su cire kansu daga cikin irin wannan kangi to ai wannan shi kuma wannan eh, matakan da ya kamata su ɗauka shine na ɗaya duk wani wanda zai zo ya nuna masu mutane da suke zaune da su tare da su eh, shekaru aru aru a zuwa ce da su a'a wani ba naku bane su san cewa munafiki ne kar su zabe shi ko da zai ba su wani abu sa ansa dama ai kudin kudin su aka sata su ansa amma su duba wane ne yake tausaya musu yake da wato yake da hanyoyi yake wato shiri na kyautata talakawa sai su zaɓe shi a ah, tun da zaben kuriya ne sai suka bi ma suka mara mashi ba shi ne zai zama shugaban kasa a shugaban wurin inda aka zabe shi to wannan ne fa za su wato a takaice wannan fudda kansu daga cikin wannan rami yana hannunsu su ne wuka su ne nama an suka ki to shi ba za a amfani da su amma ko ko sai yadda suka kauce da wannan abubuwan ba a nasu tunanin su ma kenan su matasan to an dinga jujjuya su kenan har ilayu yau mai kiyama a mara san gimba idan muka amfani da yadda wasu shugabanni suke amfani da kabilanci da bangaranci da kuma rashin haɗin kai domin su farraka kan matasa a najeriya me kake jin waɗannan abubuwan suke haddasa manya-manyan illoli na kurkusa da kuma manya-manyan illoli da kuma sai da a bayan canza ga illolinsu su misali babban illa da wannan shugabanni suka dasa zukatan jama'a shine rashin ci gaba musamman matasa da muke magana akan su haka shine rashin ci gaba domin shi matashi zaka ga na farko an yi amfani da shi kan cewa ya bi wannan don sa ne ko kuma sun fito daga yanki daya ya zabe shi amma shi kan shi ya san cewa in cancanta ne bai cancanta ba to matukan haka ne ke tafiya ai ba karamin illa ba ne domin wannan wajen nasu bai zai taɓa samu ci gaba ba kullum ana cikin kukan ba mu da titi ba mu da asibiti harkoki sun tsaya babu abin da ke tafiya to dole ne shi matashi ya yi wa kansa kiyamun laili ya dinga tunani wane ne ya sani yake gani har ga Allah zai taimake shi zai taimaki jihansa zai taimaki al'ummansa mm-hmm. to doctor me zaka ce kuma kan wannan eh to gaskiya yayin da shi malam hassan ya faɗa ne matasa dole sai su farga domin wallahi in ba dai sun falga sun cewa gashi abin da ya kamance su ba suna neman su kwato haƙƙin su to 'yan siyasa fa su ba ba ruwansu yanda kuma aka yi bayani a baya 'yan siyasan nan ka duba abubuwan da suka sai su bayan sun riga sun yaudare su bayan shekara hudu sai su sake dawowa mm. kuma su ai wato tunani ne ya kamata mutane su yi a nasiha su yi wa kansu nasiha ka gane ko babu wata mafita in ba wannan ba su mai matasa su yi kansu nasiha su ga cewa a'a wannan maganar fa ya san yanzu shekara wurin goma sha takwas sha bakwai ake ta yin ta amma abu ɗaya ake ta bin abu ɗaya ka gane ko ai in ka ga kayi ta abu kaga babu baya baka samun irin wato sakamako da kake kake ganin ya kamata ka samu ai kai ka canza salo ko to abin da ya kamata su yi kenan takaice To me yasa yawancin shugabanni ke kawo rarrabuwar kan jama'a? Shin ana iya samun haɗin kan al'umma a inda babu shugabanci nagari? Shi Shugabanci nagari shi ne ainihin abu na farko da zai iya kawo haɗin kan al'umma. Na farko in shugabanni sukan sanar mutane abin da ya dace. Kudaden da aka yi kasafi na cewa za a gina asibitoci, za a gina makaranti, za a kashe kudade akan ainihin ayyukan yau da kullum. ya kasance an yi wa kowa ba tare da bambanci ba wannan abun yakan cire abubuwan da mutane suke musamman yan siyasa zai samu yan wasu ringa cewa ai wani bai son ku saboda ku kaza ne zai so ya muku wannan aikin saboda ku kabila kaza ce wato duk maganan shi ne a samu shugabanci na gari ba shugabanci na gari haɗin kai ba zai yi ba abun da ke faruwa yankin lura ko a nan Najeriya da kuma sauran kasashen Afirka za ga cewa ai mutum ya zama to bai na gari ya ga cewa ba zai samu haɗin kai na mutanen ƙasa gaba ɗaya ba sai ya fara ainihin ka abubuwan da aka rarraba kan jama'a saboda wannan hanyar kawai ita ce zai samu ainihin ya ci gaba da wannan mulki nashi na zalunci in ana son haɗin kai ba wai na matasa kai wa na kowa da kowa dole ne ya kasance shugabanci na gari shi ne ainihin ainihin ginshiki na samun haɗin kai in ba a ilimantar da jama'a to dole ne a ci gaba da samun irin wannan in kin lura wasu baki misali wannan mutumin da ake magana yana maganan biyafara a yau ya ji amerika ya tara ainihin ibo yan uwan shi ya fara musu maganan cewa yana bukatan shi ainihin makamai bindigogi da ainihin harsashe don su kare kansu saboda wannan gwagwarmayar tana bukatan wannan abun tambaya da suka masa kawai guda ɗaya ce suka ce wai shin wannan abu nashi na biyafaran me yake so ya cimma da wannan abun nashi shi sun ga waɗannan masu ilimi ne a can wurin ya kamo su wannan maganan suka tsaye da shi akan kafarsa saboda su mutane da masu ilimi kuma sun san me duniya ke ciki amma yana dawowa Najeriya satin nan da wuce jaridu duk sun yada labarin cewa an rufe inugu an rufe Owerri an rufe Port Harcourt an rufe ina saboda ana zanga-zangan goyon baya ga ainihin biafra da kuma sakoshi nan duk Kano kun ga kenan waɗanda suke targeting wato mutanen da ake nema mutane ne da basu da ilimi ba su da wayewa sai ana son a maganin rashin haɗin kai da ainihin rarraba kan mutane akan kabilanci da addini dole ne ya kasance an ilmantar da mutane sun san menene ainihin wato abin nan da tsohon shugaban majalisar da dattawa yake mutane su san ainihin damansu daga su in babu haka za a dinga samun matsaloli ne da yawa sannan ilimin ya kamata a ce akwai ilimi da ake ba mutane na sanin ainihin muhimmancin zama a ƙasa ɗaya da ainihin taimakekeniya don kawo ci gaban ƙasa in babu wannan shi ma kuma akwai matsala don mutane za su ilimi amma kuma mutum guda zai zai ainihin kawo musu wani labari wanda ba tare da bincike ba kawai za su hau kan shi su yi aiki da shi so abu na farko shi ne a ilimantar da mutane na biyu kuma a wayar da su kan cewa haɗin kai shi ke kawo ci gaban ƙasa ba wai rarrabuwa ba duk ƙasar da ta rame ta tarwatse to za ki ga wannan ƙasar ba ta da ci gaba duk ƙasar da ta haɗe kuma ta samu ainihin murya ɗaya wajen ainihin fushin abubuwa na ci gaban ƙasansu da zai ga cewa wannan ƙasan ta samu ci gaba duk inda kika je tarar shugabanni suna kawo rarrabuwan kan jama'a to gaskiya ce da su tsayar ba in kin lura da ainihin kamfen da aka yi a dubu biyu da goma sha biyar na shugabancin ƙasa in kin lura duk mutanen da suke zuwa suna kamfen da ainihin addini ko kabila za ki tarar da fiye mutane su wani abu ba saboda haka ba su da wani abin da zai su gaya mutane cewa da abin da muka muku da shi ba saboda haka dole su kama ganin cewa ai wane ya sane ka ne saboda addinin ka wane ya sane ka ne saboda kabilar ka kuma a kasar miki a Najeriya ba wanda ya sani wani saboda kabilar shi saboda in su lura duk mutane suna zama tare suna shiga mota irin da suna zama makarantu tare kawai sai in yan siyasa sun kawo rigima ne ya ga cewa an samu a rigima ya ɓalle a wuri kaza rigima ya ɓalle a wuri kaza amma a matsayi na can Najeriya ba inda za ki je ki samu wajen Najeriya wasu na da matsala duk inda yake ne samu kan Najeriya suna zaune wuri ga dinu addinai daban-daban duk inda suka haɗu a wuraren aiki ne a makarantu ne a kasuwanni ne ana hakoki inda kawai ake samun matsala sai inda ɗan siyasa waɗanda yake su ne ainihin suka zalunci jama'a suka koma kuma suke kokarin su rarraba kansu nan ne za ka ga an samu rigima tsakanin kabila kaza da kabila kaza duk masu haddasa rigimar nan abinda muke fata shi ne abinda za a yi a ƙasar na ya kasance duk mutumin da ya kawo ragon jama'a wanda ya jawo ainihin hatsaniya ko tashin hankali gwamnati ta hukunta shi rashin hukunta jama'a tun daga baya can ya jawo kasar ta kai inda take a yanzu amma in ana hukunta mutane duk mutumin da ya tada rigima saboda kabilanci ko addini kowa yin shi a hukunta shi to za ki ga an samu haɗin kai sannan kuma ci gaba da ilmantar da mutane in akwai ilimi ai tsammani akwai wani wanda zai gaya maka cewa bayan ya zo ya shugabance ka na shekara hudu bai baka asibiti bai baka makaranta ba bai san ainihin jin daɗin ka ba hanyoyin ka duk a lalace rana guda ya zai ce maka ai saboda kai kabilan wani saboda kai kabila ka gane shi yasa ba a so mu shi yasa kuma suke cewa ba su sake zaɓe maza saboda haka dole ne a samu wayar da kan jama'a da ilmantarwa in ana sa samu haɗin kai ina da kyakkyawar fata in aka samu irin wannan najeriya za ta samu ainihin ƙasa wanda yake dunkulalliya da mutanenta masu alfahari da ita sannan kuma da haɗin kai wanda zai kawo wa ƙasar ci gaba duk mutumin da ya zo ya musu magana su tambaye shi tukunne ya yi musu saboda sau da yawa akan zo kawai mutane saboda idan su ya rufe da kabilanci ko ne in mutum zai fara musu magana ba sa duba me ya shi da kaɗai ko me ya musu kawai sai dai su hau kan abin da ya faɗa musu kawai saboda wannan sentiment na addini ko kabilanci shi amma ba wanda zai san baya za ki tarar akwai gwamnatin da sun yi shekara takwas kan ba abin da za ki je ki tarar wannan gashi nan shi ne wanda suka yi na kawo ainihin ci gaban al'ummarsu amma su suka je suka yi magana suka ce su yau ana musu jita da kulli ne saboda su yan kabila ka na sai ga matasa sun tashi sun gaida bayan su da haka abin da zan gaya matasa shi ne tun mutumin da ya zo muku magana akan cewa wata kabila ko wani mutum na addini kaza ya same ka saboda kai kaza ne tambaya ta farko da za kuma shi ne kai a matsayinka na musulmi ko kirista ko bahaushe ko inyamure ko bayarbe me kai wa kabilar na tsawon su ilimi na kawo musu ainihin tsarin kiwon lafiya na kawo musu abubuwa na jin daɗin rayuwa in bai faɗi ba to ya nuna kenan shi din ne abokin gaban su ba waɗancan kabilun ko waɗancan addinin da ake maganan ba saboda haka shi abin da matasa kamata su kula da shi in kin zuwa arewacin Najeriya in kin ga yadda mutane suka rarrabu bangaren addini da kabilanci in kin je jihohi na Taraba, Plateau da wasu bangare na Bauchi abun zai baka tsoro amma na tabbata da wayar da kan jama'a da ilimantar da su waɗannan ɗan siyasa in sha Allahu za su rafa inda za su zauna a wannan Najeriya ta na yau. Kawai fatan mu shine matasa ya kasance duk abin da za su ya kasance sun tauna shi a ma'auni na cewa shi wannan mutumin da yake kirarin cewa yana son su me ya musu na ci gaba. Inda musu kuma da an mu jalin ƙarya yake kuma shi na bakin gaban su da wancan mutumin da suke zargi cewa shi na bakin gaban su da wannan shi ne kawai ainihin kira ta yanzu. Nigeria, To Allah ya sa 'yan Najeriya sun saurari wannan waka da kunnuwan kai shirin ma baki ɗaya da kunnuwan basira. Saboda an yi bayanai masu kyau waɗanda idan da za a yi aiki da su wallahi za a yi maganin masu amfani da ɓangaranci da ƙabilanci da addini. Gaskiya. yawa muna godiya sosai ga kabir daladi lawanti malami a sashen koyon aikin jarida a jami'ar baya wato a jami'ar ahmadu bello ta zaria wanda ya mana wannan bayani na baya bayan nan iyakacin shirin kenan sai gobuwar haka da izinin allah yanzu a madadin jamila kabiru fagin da wanda ya hada mana sauti mr daniel brown da injiniyan mu mr wagner da ma monsieur innocent wanda ke zaune yana koyan wannan aiki na hada sauti sai gobuwar haka da izinin allah ku huta lahiya Za a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.